يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne mu na uku a littafin al'adabin mufarad littafin da ke karantar da ladubba na zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi littafin al'imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari wanda ya rasu a hijira ta 256 shekarunsa 1182 raguwansa da duniya a yau muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta waɗannan hadisai guda biyu hadisi na 416 da kuma hadisi na 417 da sharhi a kansu insha Allah kuma wannan darasi yana dauke da hani ga musulmi ya kamantu da siffa ta kaskanci an hana musulmi ya zamanto ya kamantu da wata siffa idan wannan siffa ta kaskanci ce babi na 195 al-imam ya ce yace babu man shara ala akhihi babin da ke bayani akan wanda ya ba ma dan uwansa shawara wa in lam yastashirhu ko da nemi shawararsa ba ka ba wa dan uwa shawara ko da bai nema ba ne matsayinsa حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن عجلان شين محمد بن عجلان القرشي أن وهب بن كيسان أخبره وهب بن كيسان يباش الأبال وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر شي وهب أنه يارثك عبد الله بن عمر وهب تابعين ياغا عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر ya ba da labarin cewa wani lokaci abdullahi bin umar ra'a ra'iyar wa ganaman ya ga wani mai kiwo da kuma awakai fi makanin kabihi a wurin da ya ga mai kiwon nan wuri ne mara kyau wata rana abdullahi bin umar ya ga wani mai kiwon dabbobi awakansa amma wurin da yake kiwo bai dace da su ba faƙada lahu sai abdullahi bin umar ya ce masa wai haka kai kyau gare ka ya ra'i ya kai mai kiwo ha ka juya dabbobin daga nan ka juya su su koma ta baya wurin da ya fi kyau a yi kiwo din yana baya ba nan ba kaga shi mai kiwon bai nemi shawarar abdullahi bin umar ba amma abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa ya ba shi shawara bai nema ba amma ya ba shi shawara wanda shi ne dama manufar al'imamul bukari ya ba da hujja da cewa a ka'ida ta musulunci ba sai mutum ya nemi shawara za ka ba shi ba matukar ka san wani abu wanda ke zama mafi alkhairi gare shi ya kamata ka gaya murba sai ya ba. kaga wannan ya saba mahalayen jama'a da yawa za ka samu mutum yana wani abu mara kyau ka san wannan abin ba shi da kyau ba za ka hana shi ba abdullahi bin umar ya ga mai kiwo a wurin da bai dace ba ya gaya masa haka sai ya kafa hujja dalilin da ya sa ya ba shi wannan shawara fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yaqul saboda na naji manzon Allah yana cewa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi kowane mai kiwo wanda za a tambaya ne game da kiwonsa abin kiwonsa wato duk wani mai kiwo za a masa tambaya game da abin da yake kiwo wannan lafazi wannan hadisi da ya zo da wannan lafazi ya inganta daga abdullahi bin umar <clears throat> yana silsilatu sahiha mujallar na farko shafin 36 amma asalin hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu uh, fil istiqrar babu al'abdi ra'in fi mali sayyidihi kuma al'imamu imamu muslim ya rawaito hadisin shi ma yana kitabul imara babu fadilatil imam al-adil yanda hadisin ya zo cikin sahihu muslim an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin umar ya ce manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannan ku ne kiwo ne kuma kowannan ku za a masa tambaya game da abin da aka bashi kiwo wato game da abin da yake kiwonsa fal amiru allazi ala nasi ra'i shugaba da ke kulawa da mutane shi ma mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a masa tambaya game da abin da aka bashi kiwo war rajulu ra'in ala ahli baitihi miji mai kiwo ne ga iyalan gidansa wato shi mutum yana kiwon iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a masa tambaya game da abin da aka bashi kiwo wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi bawan mutum shi ma mai kiwon dukiyar mai gidansa ne wa huwa mas'ulun anhu kuma za a masa tambaya game da wannan dukiyar ta mai gidansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku sani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo kuma kowannen ku za a masa tambaya game da abin da yake kiwo wannan shi ne lafazin da ya fi shahara amma wannan kissar da ta zo cikin al'adabul mufrad babu ita sahihul bukhari da kuma sahihu muslim duk da cewar kissar ta inganta daga abdullahi bin umar hadisin yana sahihul bukhari yana kuma kitabul juma'a babul juma'ati fil qura wal mudud mun karanta wannan hadisin a baya hadisin 212 a wannan littafi an nafi'in an ibn umar قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته saboda hadisin Abdullah bin Umar ya taho da bayanai daban-daban kaga a wannan hadisin wanda ya zo cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gida mai kiwon iyalansa ne to hadisin nafi'u an ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha a wannan hadisin kuma aka samu mace ita ma mai kiwo ne akan wato abin da ke gidan mijinta duk abin da ke gidan mijinta mace tana kiwonsa wa hiya mas'ulatun ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mun karanta kuma wannan hadisin a littafin na har yanzu hadisin 214 an ibn umar annahu sami'a rasulullahi yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahli baytihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha sai aka kara da mutum na uku wal khadimu fi mali sayyidihi mai hidima mai kulawa da dukiyar mai gidansa to shi ma amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abdullahi bin umar ya ce sami'tu ha'ula'i adin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ji waɗannan kalmomin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ahsabu wa ahsabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi shi ma mutum ga dukiyar mahaifinsa ashe yaro ya kula da dukiyar mahaifinsa nan ma amana ce wannan lafazin shi ma ya inganta yana gayatul maram hadisin 268 da kuma sahihu sunan abi daud hadisi na 2600 wannan hadisin al-imam bukhari ya kawo shi ne a cikin al-adabul mufrad don ya tabbatar mana abubuwa guda biyu na ɗaya responsibility amana ce wato aikin da kake yi <clears throat> amana ce a kanka sana'arka aikinka amana ce don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum don kada ma wani ya dauka an ware shi duk wani dan adam abinda sa a gaba amana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali da shugaba ya bamu misali da mai gida ya bamu misali da mace ya bamu misali da bawa ya bamu misali da mai hidima ya nuna cewar kowane ɗan adam duk abin da ke gabanka amana ne wato kuma manzon Allah bai tsaya ba yace sai an ma tambaya game da wannan amana din don haka ya harumu takfiru fi haramun ne a samu mutum ya gaza ta wajen tsare aikin da ke gabansa kowa da abin da ya sa a gaba kuma wannan abin da ya sa gaba din Allah ne ya tsara shi kamar yadda imam Malik yake faɗa yana cewa to ranar gini ranar zabi wato to ranar da Allah ya halicce ka ya tsara irin abin da za ka ci ya tsara irin sana'ar da za ka yi hatta aikin ofis da kake Allah ya riga ya tsara duk abin da ka sani yana gaban ka Allah ya tsara saboda haka wannan abin da ya tsara maka din amana ne a kanka shine abin da manzon Allah yake faɗa wajibi ne mu kiyaye da yawa mutane suna ganin sana'ar da suke yi kamar ba za a musu tambaya a kai ba da yawa za ka ga mutum hanya ma yake nema hanyar da za a yi ya yi zalunci a kan wannan sana'ar ko ko aikin da yake yi yana ma nema hanyar da zai samu saukin zalunci a kanta wanda kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da wannan hadisin yake mana ishara da shi wato shine nasiha nasiha kamar hadisin da sahabbai biyar suka ruwaito addinin nasiha wato shi addini gyara ne me ake nufi da annasiha ana nufin gyara me ake nufi da annasiha gyara addini gyara ne abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisin nan uh, tamimu bin ausin dariya ruwaito da abdullahi bin umar da abu huraira sauban da kuma abdullahi bin abbas Allah ya ƙara musu yarda baki ɗayansu hadisi ne mutawatir idan an ce hadisi mutawatir ya fi gaban a karyata shi sahabbai da dama sun ruwaito shi malaman sunna sun karɓe shi babu wani malamin da ke gardama da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addinin nasiha shi addini nasiha ne me ake nufi da nasiha ana nufin gyara ne al'imam muhammad bin jaafar al-kattani yana da littafi da ake kira annazmul mutanasir min al-hadisul mutawatir a shafin sittin yana cewa a hadisu bazlin nasihati lil'a'imma wa gairihim min musulmi na mutawatir hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa nasiha haƙƙi ne tsakanin musulmi da musulmi gyara haƙƙi ne tsakanin musulmi da musulmi waɗannan hadisai suna da yawa kuma farilla ce dole ne ga musulmi ya yi gyara da ɗan'uwansa musulmi farilla ne wanda malaman suna da suka yi sharhi wannan hadisin abinda suka faɗa ke kamar al'imamun nawawi cikin sharhu sahihi muslim a juz'i na biyu shafi talatin da tara haka ma ibn rajab a littafin jami'ul ulum wal hikam a mujallar na farko shafin 220 me sa aka ce nasiha wajibi ne saboda yana daga cikin hakkokin musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai hakkoki da Allah ya wajabta a tsakanin musulmi da musulmi wanda ya zo cikin hadisai kabar misali lafazin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haqqul muslim ala al muslim eh, sittun haqqul muslim ala al muslim sittun idza laqitahu fa sallim alayhi haqqin musulmi akan musulmi guda shida in ka haɗu da musulmi kamar sallama wa idza da'aka fa'jibhu idan ya gayyace ka ka amsa masa wa idza haka fansa lahu idan ya buƙaci nasihar ka ka masa nasiha buƙatar nasiha mutum nawa zai cewa da kamin nasiha la idan yana cikin yanayin da yake buƙatar nasiha kamar nasiha shi ne abinda manzon Allah yake nufi wa a ƙasa fa hamidallahi fa shammidhu yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka masa addu'a wa iza mariba fa'udku idan ya yi rashin lafiya ka gaida shi wa iza mata tafatta bi'ahu idan ya rasu ka yi rakiyar gawansa hadisin al'imamu muslim yana kitabu salam babu min haƙƙin muslim lil muslim raddu salam wannan ya sa al'imamu nawawi ga sharhin wannan hadisin na haƙƙokin musulmai yana cewa fa ma'ana hu talaba minkan nasiha wa idan fansahaka fansahu fansah lahu idan ya nemi nasihar ka kai masa nasiha fa alayka an tansahahu wala tudahinahu wala tagushahu duk sa'ilin da kaga musulmi yana cikin yanayin da yake bukatar nasiha to kar kai masa halinci ya kamata ka gabatar da nasiha nan gare gwargwadon iyawarka wala tumsik an bayanin nasiha ibn taymiya rahimahullah littafin majmu'u fatawa mujallal 16 shafi na 57 yace asalin nasiha huwa al-khulus yuqalu ya yafahu li fulan idza kana yuridu lahu al me ake nufi da nasiha asali gyara shine nasiha wane yana ma wane nasiha wato wane yana gyara ga wani. yana nufin alkhairi gare shi khalifa la fi babu wato ha'inci a ciki kada taimakon dan uwanka amma nasiha tana da sharuɗa wanda daga cikin sharuɗanta kafin ka gabatar da nasiha ka tabbatar da abin da za ka yi nasiha a kai ka tabbatar an yi kuskure ɗin domin akwai wanda zai ce zai yi nasiha alhali bai tabbatar ba donan kuma rashin tabbatar da an yi laifi a yi nasiha shi ma kuma saba ma Allah ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hujira aya ta shida yace ya ayyuhal Lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bayyana dole ka tabbatar kafin ka yi nasiha saboda wani labari ne kawai zai taho gare shi ai wani yana kaza saboda ka sai dauka ni ko sai na mai nasiha la haramun ne ya aka yi ka tabbatar yana yi sai ka tabbatar mutum ya aikata laifi kafin nan kake mai nasiha sai ka tabbatar mutum yana cikin kuskure kafin nan kake masa nasiha abdullahi bin umar ya samu wannan mai kiwo a wurin da bai dace ba zahiri ne ba a boye ba ga wani guri da ya fi wannan saboda ta abdullahi bin umar ya masa nasiha babi na gaba babi na 196 babu man kariha amsalar sau'i babin bayani game da wanda ya kyamaci mummunan misalai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci mummunan misalai ga hali na musulmi bai kamata a ce musulmi yana tare da mummunan misali ba haddasa abu nu'ayn abu nu'ayn al-fadl bin amrin al-imam ya rawaito hadisi daga malamin nan hadisai da yawa yana daga cikin mafi girman malaman al-imam al-bukhari haka ahmad bin hanbal shima ma al’imam abu nu'ayin malamin sa ƙala haddasa sufiyan wato abu abdullahi ibn sa'id al-sauri shi ne ake kira sufiyan al-sauri an ayyuba sikhtiyan an ikari mata abu abdullahi al an ibn abbasin an nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana masalu sauri mummunan misali bai dacewa gare mu mu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mummunan misali mummunan kwatance bai dacewa gare mu mu musulmai al'aidu fi hibatihi ne komawa ya karbi kyautarsa kalkalbi yarji'u ila qai'i kamar kare ne wanda yake komawa ya lashe amansa hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi wannan isnadi yana irwaul galil hadisi na 1622 amma asalin hadisin yana sahihul bukhari domin akasarin hadisai da suka zo cikin al'adabul mufrad suna sahihul bukhari yana kitabul hibati wa fadliha wa taharibu alaiha babu la yahillu li ahadin an yarji'a fi haibatihi fi hibatihi wa sadaqatihi lafazin hadisin al-imam al-bukhari yanda ya zo a sahihul hadisi na 2623 al'aid fi sadaqatihi ne komawa ya kwace sadakar da ya bada kamar misalin kare ne muslim ya rawaito hadisin yana kitabul hibat babu tahrimin ruju' fi sadaqa wal hibati ba'da al lafazin al-imamu muslim inna ma masalul ladhi yatasaddaqu bi sun mai ya'udu fi sadaqatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin wanda zai bada sadaka sai ya koma ya kwace sadaka Allah ka kare mutum ya bada sadaka kuma ya dawo ya kwace thumma ya'udu fi sadaqatihi kama salil kalbi yaqiu kamar misalin kare ne zai yi amai thumma ya'khudhu qai'ahu sannan ya ci amansa wannan hadisin riwayar Abdullah bin Abbas kenan ba shi kadai rawaito ba akwai hadisin Abdullah bin Amr abdullahi bin Amri shi ma sahabi ne ya rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. la yarji'u ahadun fi hibatihi kada wani ya koma ya kwace kyautarsa kaga ganin ya taho da hani kada wani musulmi ya koma ya kwace kyautar da ya bayar sai ya ce illa walidun min waladi sai dai mahaifi yana da damar ya kwace kyautar da ya ba mu ɗansa shi kadai wal'a'idu fi hibatihi mai komawa ya kwace kyautarsa kal'a'idu fi qai'ihi kamar mai komawa ne ya lashe amansa to hadisin Abdullahi bin Amr shi ma sa yana da kyau yana sahihul jami' sahih hadisin 7686 wannan wannan hadisin da al-Imam ya kawo shi ma yana dauke da abubuwa guda biyu na ɗaya mummunan misali bai dace da rayuwar musulmi ba laisa lana masadu sauki wannan shine bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko don hadisin ya hada abubuwa guda biyu ne na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce laisa lana masalu sauki mummunan misali bai dace da mu ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abu na farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a samu mummunan misali ga rayuwar musulmi mummunan misali bai dace da mu ba in ka dubi sharhin hadisin tunda mun ce hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul hiba yana sahihu muslim yana kitabul hibati ibn hajar cikin fathul bari uh, mujallal na biyar shafin 294 ya yi sharhin hadisin yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la yanbaghi lana ma'sharal mu'mini bai kamata gare mu mu'minai ba an nattasifa bi sifatin zalima abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi bai kamata ga mu'min bai kamata ga musulmi ya kamantu da wata siffa makaskanciya ba bai kamata yushabihuna fiha akhassul hayawanat fi a khassi hawariha a ce musulmi yana da wata ɗabi'a da ta yi kama da ta dabba bai kamata wala Allah haza ablagu fi zajiri an zalika Yau hajar ya ce to wannan magana da annabi ya faɗa ta fi tsanani akan ya ce kada ku yi tunda ya ce bai kamata gare mu ya zama muna tare da mummunan misali ba wato kamar ya ce kada ku yi ne ko da yake ya zo ma a hadisin abdullah bin Amri. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kada a yi din yace la yarji'u ahadun fi qai fi hibatihi illa walidun min waladihi wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar laisa lana masalu sau'i nan hali yake bai kamata musulmi ya zamanto yana tare da mummunan misali ba kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a suratul nahl aya ta 60 lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus waɗanda ba su yi imani da lahira ba su ne suke tare da mummunan misali walillahi al-masalul amma Allah yana tare da misali mafi ɗaukaka, wa huwa al-azizul ibn al-qayyim jawziya game da ita wannan aya ta 60 ta suratul nahl kalitahin mukhtasar sawa'iq mursala yana juz'i na farko shafin 167 ya yi sharhi akan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba su ne suke tare da mummunan misali ashe ba musulmi ba ne wanda bai yi imani da lahira ba wato kafiri shine ne wanda yake tare da mummunan misali amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da misali mafi ɗaukaka ba a misilta wani abu wanda akwai na ƙasa tare da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba wai Allah kawai ba masu imani ma ba a mummunan misali da su saboda haka sai Ibnul eh, al-qayyim jawziya yace inda zaka dubi ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su in ka karanta alqur'ani zaka ga abinda Allah ya faɗa haka yake haka alqur'ani aka tsara shi akai daraballahu subhanahu lil mu'aridin bayna al wa uqulihim Allah ya buga misalai da kafirai a cikin alqur'ani misalai da yawa bi masal sau'i bilkalbi kalbi taratan wani lokaci Allah yana buga misali da kare ya buga misalin kafiri da kare wa bil taratan a wani misali kuma Allah ya buga wato ya buga misalin kafirai da jakuna wanda yana cikin al'kur'ani wa bil an'ami taratan wasu wurare kuma Allah yana buga misalin kafiri da dabbobi kaga ba inda aka kawo misalin mumini da wata naƙasa la sai dai kafiri ake ba da misalinsa da naƙasa wa bi ahlil quburi taratan wa bil umi as-sunni ayi misalin kafirai da cewa kamar matattu ne waɗanda suke cikin kaburbura kafirai kamar makafi ne kafirai kamar kurame ne kafirai kamar karnuka ne kamar jakuna waɗannan misalai ne da Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani wa gairi zalika min amsali sawi allati barabaha lahum wa li awsalihim wa akhbara an masalihi amma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi al-masalul a'la amma misali mafi daukaka yana ga Allah subhanahu wata'ala bima zakarahu idan aka ce misali mafi daukaka yana ga Allah an gama saboda haka ta sunayen Allah babu na ƙasa ta siffofin Allah babu na ƙasa ta ayyukan Allah babu na ƙasa to wa daraba li awliyaihi idan kuma ka dubi alqur'ani zaka ga Allah ya buga misalai ga masu imani sune waliyan Allah wani irin misali Allah ya buga ga musulmi mumini a cikin alqur'ani wa abidihi ahsana amsal mafi kyawun misalai aka buga ga muminai ibn al-qayyim yace wa man tadabbara al-qur'ana fahima al bil masal al-a'la wa masal al duk wanda ya la'akari da ayoyin alkur'ani zai gane abin da ake nufi da mummunan misali da kuma kyakkyawar misali shi ma malamin ibnu qayyim jawziya wato ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa yayi magana game da ita wannan aya eh, mujallad 32 shafin 256 at-tashabbuh bil baha'im fil umuri mazmuma fi shari menene ake karantar da mu malamin yace kwaikwayon dabba ta al'amura na rayuwar mutum haramun an kaskanta wato an aibanta don haka ba daidai ba ne musulmi ya zamanto yana kamanni da dabba ba daidai ba ne fi aswati haɗin mata muryar dabba wa afaliha ko ayyukan dabba wa nahu zalika mislu an da nabihal kilab a samun musulmi yana haushi irin na kare auyan haka na hikan hamir ko yana wato daga murya irin kukan jakuna wannan yasa ake ake buga misali da mutumin da ke daga murya yana magana inna ankaral aswati na sautul hamir karka daga murya idan za ka yi magana saboda daga murya kana kwaikwayon dabba ne wace dabba jaki bai kamata musulmi ya zama muryarka irin ta dabba kana magana a can ana ji a nan ba daidai ba ne kuma wannan ɗabi'a ce ta mutane da yawa baka gani mutum bai iya magana a hankali sai ya ɗaga murya ana ihu wani sai ka ɗauka faɗa masu nan ko hira bai dace da rayuwar musulmi ba wannan shi sa Allah ya buga misali da dabba don dabba ke ɗaga murya wani hau zalika wa zalika da wujuhi ne sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu na ɗaya yana ba da misali da littafin iktiba'u siratul mustaqim wanda littafi ne da ya rubuta musamman akan waɗannan akan musulmi kada ya rika kwaikwayon kafirai ta al'adarsu musulmi kada ya rika kwaikwayon dabba ta halayenta wannan duk ya saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahya shari'a an tashabbuh bil adamiyyin alladhina jinsuhum naqisun duk wani dan adam wanda jinsinsa yake da na ƙasa bai kamata musulmi ya yi koyi da shi ba saboda musulmi yana da ɗaukaka a duk halittar Allah da ke doron duniya babu wanda ke da darajar musulmi saboda haka ba daidai ba ne ko musulmin ya koma kwaikwayon na ƙasa da shi wanda shi ne abin da manzon Allah ya hana ka tashabbuhu bil a'rab kamar a samu musulmi yana kwaikwayon halayen ƙauyawa ƙauyawa waɗanda ba su ma san addini ba wa bil a'ajib wa bi ahli al-kitabi wa nahwi wannan duk yana cikin majmu'u fatawa yana iktida'u siratul mustaqim ya zama kana kwaikwayon al'adar ahlul al'adar turawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yanda za a tsawatar zamani zai zo za ka samu musulmai suna yi kuma haka din ne wanda yanzu za ka ga da zarar an ce ma bature ya yi kaza sai ga dan musulmi yana kokarin koyi da abin ko da wannan abin ba shi da kyau a hankali ba ma a sha'anci ba fi umarin din kafa ikuhi idan dai al'amari ya taƙaita ya keɓanta ga kafin to ba daidai ba ne musulmi ya yi kwaikwayonsa amma idan abu bai taƙaita gare su ba laifi ba ne kamar ta sashi ilimi ilimi bai keɓanta gare su ba saboda ka don kafirai suna ƙoƙarin neman ilimi kai ma za ka nemi ilimi amma idan aka ce wata al'ada wani hali kaga mutane suna huda jikunansu mutane suna zane a jikinsu kamar dabbobi sana a samu dan musulmi shi ma yana yi wannan haramun ne bai dace da musulmai ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana laisa lana masalus sawi bai dace a gare mu mu musulmai a samu muna tare da wani mummunan misali ba wa bayyana anna min asbab zalika anna al mushabaha turithu mushabahata al akhlaq shine ibnu taymiya ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu saboda da zaran ka kwaikwayi mutum to dole za a waye gari halayenku sun zama ɗaya idan har kana kwaikwayon mutum to halayenku za ku zama ɗaya idan halayenku suka zama ɗaya to za ku tashi a kiyama a wuri guda wanda shine abinda hadisan manzon Allah suka tabbatar mana man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ke kwaikwayon wasu mutane to yau da gobe za a waye gari halinsa ya dace da irin nasu wa na anna uh, man aksara isharata ba'd dawabi iktasaba min akhlaqiha hatta dabbobi yace da a ce mutum zai yawaita zama da dabba to zaka samu ya ɗebi halayen dabbobi wanda shi ma ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kalkallabin mutanen da ke zama da karnuka za ka samu suna da halaye irin da karnuka waljamalin waɗanda ke rayuwa da raƙuma ba su rayuwa da mutane za ka samu suna da halaye irin da raƙuma wa zakarna ma fi nusus min zammi ahli jafa'i wa qaswati alqulub ahl al-ibli akwai hadisai da yawa da aka samu daga annabi sallallahu alaihi sallam wanda manzon Allah ke wato magana game da wauta da akan samu ga mutumin da ke yawaita zama da raƙumi idan mutum ya zama yana yawaita kiwon raƙuma to za ka samu yana tare da wauta saboda raƙumi na da wauta to za ka samu wannan wautan sai ya samu tasirinsa wa kasuwacin kulo da kuma bushewar zuciya duk ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi magana akan masu kiwon awakai fa sai yayyabo gare su Ya yi yabo gare su fa kaifa yakunu tashabbuhu bi nafsil baha'i fi ma mazmuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana yawan zama da dabbobi ba tare da muna mu'amala da mutane ba za a wayi gari halayenmu sun zama irin na dabbobi to bare kuma mutum ya ɗauki halin ma dabban kai tsaye shine abinda aka bada misali kamar kare ya yi amai ya lashe saboda idan kai kyauta ka karbe ka ɗauki halin iri guda ne babu bambanci sai ce na biyu a cikin alkur'ani Allah ya bada misali kamar da ibn al-qayyim ya yi fada akwai ayoyi da dama kamar misali a suratul a'raf aya ta 179 Allah subhanahu Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha sai Allah madaukake ce ulaika kal an'am kaga ya ba da misalin kafiri da dabba saboda kafiri yana da zuciya amma bai amfani da ita bai tunani kafiri yana da ido amma bai gani da idon sannan kafiri yana da kunne amma bai ji abinda zai gwada maka abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka din ne zaka ga duniya a yau waɗanda ke gaba ta wajen ilimi kafirai ne ilimi na kimiyya na fasaha da sauransu amma duk ilimin da suke bai sa su tunanin akwai Allah ba sai ma sa su tunanin babu Allah yake kaga kamar dabbobi ne maimakon ilimin da suke ya ba su tsoro game da girman Allah sai ya zamanto ilimin baya sa musu wannan tunani la kaga sai ya zama rayuwar su kamar ta dabbobi ne Allah madaukake ce la balhum abal sun fi dabba bacewa saboda ita dabba dama can Allah bai sa mata ma umarnin ta yi wani abu ba amma dan adam fa an dora mar umarni ulaika humul gatil Allah ka tsare mu na uku annallahu subhanahu Allah ya misilta kafiri da kare da jaki wa nahwiha fi ma'aridi zammi lahu inda duk Allah ya kawo misalin kare ya kawo misalin jaki to ana kushewa ne ba yabo bane kamar a suratul a'raf har yanzu aya ta 176 gaban wancan aya fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasusul qasasa la'allahum yatafakkarun ya ci gaba da cewa sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun a suratul jumu'a aya ta biyar masalul ladina hummilut tawrata thumma lam ka kamasalil himari yahmilu asfara nan ma an da misali ne da kafirai ga yawan ilimi amma na banza ji Allah subhanahu wata'ala an ba su littafin a taura amma ba su aiki da shi sai zama kamar jaki ne ka dora mai littafi illa iyaka yana da kwan littafi amma bai damu da abin da ke cikinsa ba bai ma sani ba to sannan ya kawo misali da wannan hadisi wanda muka karanta a littafin al'adabul mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'aidu fi hibatihi kal'aidi fi qai'ihi laysa lana masalu sawi mai komawa ya karbi kyautarsa ya bayar da kyauta ya koma ya kwaci kamar mutum ne ya yi amai ya koma ga wannan aman ya lashi laisa lana masadu sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ka'idar gaba ɗayanta cikin kalmomi takaitattu wanda shi ke nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iya yi ce laisa lana masadu sau mummunan misali bai dace da mu ba kenan abinda annabi ya faɗa amma in ka dubi za ka ciro dalilai da yawa saboda ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita maganar mummunan misali bai dace da mu ba sai ga ayoyin alkur'ani da suke ta nuna munanan misalai ana yin su ne ga kafirai ba ga masu imani ba wani hada yuzkar uh, shi ne malamin yake cewa an taba samun muhawara tsakanin al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal na shafi'iyya wa ahmad tanabara fi hadhihi mas'ala sun yi muhawara al-imam shafi'i da al ahmad bin game da wannan hadisi shin me hukuncin mutum ya ba da kyauta ya kwaci sai al-imam shafi'i yace al-kalbu laysa bi mukallaf ai kare da aka bada misali da shi ba a dora masa wani aiki ba saboda haka wannan baya nuna cewar haramun ne mutum dan ya kwaci kyautarsa sai al-imamu ahmad bin hanbal yake ma al-imamu shafi'i laysa lana masalu sau'i ga hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mummunan misali bai kamata gare mu mu musulmai ba wannan yasa ibnu taymiya yace wa hadhihi al-hujja fi nafs wanda hadisi guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maganar guri guda فإن النبي لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموما annabi sallallahu alaihi wasallam ba kare yake aibantawa ba saboda shi kare ba mukallaf bane Allah bai dora mu da aikata komai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misalin musulmi da kare ba aibanta karen ake ba saboda shi kare ba a dora masa wata doka ba amma kai musulmi ba an dora maka wata doka saboda haka idan kai kwaikwayi halin kare kai ne abin aibanta saboda shi kare ba dora masa komai ba ah, wa in lam yakun al kalb mazmuman fi dalika min jihati at taklif wa li hada laysa lana masal sawi al imam shafi'i sai ya shiru wanda ya nuna cewa hadisin nan yana tabbatar da haramun ne musulmi ya bada kyauta ya sake komawa ya karba saboda abin da ya aikata yana kama da halin kai shine abin da manzon Allah yake nufi duk wani abin da za ka aikata a rayuwarka wanda za a dubi rayuwar dabba a samu misali da hakan bai dace da kai ba sai fa idan wannan abin dama can akwai irinsa ga halaye na mutane amma idan halaye na dabbobi ne domin ka yi amai kalashi ba a san ɗan adam yana yi ba kare kadai yake wannan shine yasa ibnu taymiya yake cewa halayen dabbobi waɗanda ake samu irin waɗannan halayen ga 'yan adam ba abin kushewa ba ne halayen dabbobi da suka keɓanta da su shine abin kushewa ya zama akwai wani hali na dabba dabba kaɗai take wannan abin sai a samu kai musulmi kai irin wannan abin shine abin da shari'a ta hana don haka abu da farko wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi gaba ɗaya a rayuwarsa ya zamanto yana tare da wani hali wanda yake akwai na ƙasa tare da shi sai dai ya zama hali na ɗaukaka ba daidai ba ya zama ana kamanta ka da rayuwar dabba lala wanda kamar yadda mawaka suke yi ana kirari ga masu sarauta a cewa na zaki a zage shi a yi wannan don ba daidai ba ne a kamanta ka da dabba ba gwaninta ba ne lalala sai fa idan abin da dabban take yi ana samun irin sa ga mutum to wannan babu laifi kamar misali saidu ali bin abi talib babu shakka alkunyarsa wato yana da alkunya wadda take lakabi na zaki wanda akan haka malamai suke ganin ba laifi bane dan mu ce alkuniya saboda ƙarfi ya kamanta wato ƙarfi na zaki da kuma ƙarfi na ƙoƙari ta wajen jihadi da kansa wanda ba laifi ba ne tun da wannan ba abu ne wanda zaki yake ɓanta da shi ba amma idan ka kamanta mutum da wani hali na dabba wanda babu irin halin ga mutum to na kasance ce gare shi ba ɗaukaka ba ne shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu abu na biyu wanda hadisin da yake karantar da mu wato shine man rujuu ila al-hibati was sadaqa abubuwa guda biyu sun zo cikin wannan hadisin kamar yadda riwayoyin hadisin suka mana ishara a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka bayar da kyauta ka koma ka karba ya hana ka bayar da sadaka ka koma ka karba abubuwa guda ne saboda duk sun zo a cikin lafazin hadisa a riwayar al bukhari an samu lafazin kyauta a riwaya ta al musulun ya zo da lafazin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana masalu sau'i ba daidai ba ne a samu mummunan misali tare da mu musulmai sannan ya ce al'a'idu fi hibatihi wanda ke komawa ya karbi kyautarsa kalkalbi ya fi kai kamar kare ne wanda ke komawa ya lashe amansa wannan ya nuna cewar an dai hana to shi mai hukuncin mutum ya ba da kyauta ya koma ya karba tunda dai kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haramun ne ba illa da ya bada misalin wato mummunan misali cikin fathul bari a mujallar na biyar shafin 335 ibn hajar yana sharhin hadisin ya ce wa adallu ala tahrimin ma law masalan la ta'udu fil hiba wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lafazin nan yana ishara ga cewar haram ne ko da yake bai fito a fili ya ce haramun bane amma lafazin ya fi nuna cewa haram ne fiye da ma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'udu fil hiba saboda haka yasa ila alqawl bi tahrim ar-ruju' fil hiba ba'da an tuqbaba sahaba jumhur ulama akasarin malaman sunna mafi yawan malaman sunna sun ce haramun saboda lafazin hadisin yana ishara da cewar babu kyau haramun ne akasarin malamai sun ce haramun ne musulmi ya bayar da kyauta ya koma ya karba a wani lokaci idan an riga an karbi kyautan daga wurinsa to sai dai hadisin abdullahi bin amrin ya nuna mana cewar banda mahaifi illa hibatal walidi waladihi sai dai kyautar mahaifi ga ɗansa mahaifi yana iya kwace kyautan da ya maɗansa jam'an bai na hadal hadis wa hadisin nu'man al-mazi hadisin da ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana karban kyauta ko karban sadaka sai da fa idan yaro aka ba mu wannan kyauta din Imam Tahawi yana cewa la yahillu la tahillu sadaqa gani kamar misali idan aka ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci baya nuna cewa haramun ne in an ba da sadaka ga mai dukiya ya karba ba haram bane illa dai abin da manzon Allah ke mana ishara da shi wato shine bai dace bai dace ba saboda haka yasa aka samu malamai da ke ganin wato wannan ba haramun bane illa dai akasari suna ganin haramun la farka fil hukmi bainal ah, hudna wal hiba wa amma sadaqa fattafaqu ala annahu la yajuzu ar-ruju' fiha ba'da al-qabd sadaka ko da danka ne ka bama haramun ne ka dawo ka kwaci saboda sadaka an riga an yi ta domin Allah idan ko har ɗanka ya karɓi wannan sadaka to ba za ka koma karɓa ba iskatul haqqi bi manzilatil hiba kuma ba wai sai sadaka da aka bayar hannu da hannu ba kamar misali kana bin wani bashi kana bin wani bashin kuɗi sai ka ce na yafe to washe gari sai ya maka halin tsaye ka ce kai na fasa a ba fashi saboda idan ka yafe hakkinka babu hali kuma ka dawo tun da ka ce na yafe to ba za a dawo ba wannan yana cikin littafin ibnu kudama al-mughni a mujallar na takwas shafi na 250 wa idza kana lahu fi zimmati insanin daynun ya zama kana bin wani bashi fa wahabahu lahu sai ya kyautar da wannan bashi gare shi aw abra'ahu minhu aw ahallahu minhu sahha da zaran ka ce na yafe da wa bari'at zimmatul gharim minhu wa in radda zalika wa lam yaqbalhu ko da a ce mutumin da ka ce na ya fi bashin da nake bin ka sai ya ce ni ban yadda ba sai na biya ka magana ta kari ko da ya biya ka wannan dukiyar ba ka rikonta a matsayin naka sai dai kai sadaka da ita tun da ka ce na ya fi ba hali ka koma li'annahu isqatu falam yaftaqir ila al-qabul da zaran ka ce na ya fi to ba bukatar kuma sai ka karba da hannunka in ma ya dawo maka da shi ta wannan sai dai kai sadaka da shi ba za ka dawo da shi ba bisa ga hadisin nan da muka karanta domin idan ka koma ga wannan bashin da ka yafe kamar ka koma ga amai da kai ne yana karkashin wannan tsawatar wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai isqatul qisas wa shuf'a wa hadd al qazf wal itq wa talaq shi yasa a ka'ida ta saki idan ka ce kai saki ba a cewa na fasa saboda doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in kala ta saddaktu bihi alaika idan mutum ya ce na ba da sadakan wannan bashi da nake binka na mai da shi sadaka gare ka to nan ma Allah yana canza shi daga matsayin wannan bashi ya mai da shi sadaka kuma baka da ikon dawowa gare shi saboda akwai misalai da Allah subhanahu wataala ya bayar a cikin alkur'ani wanda ke nuna cewa ba wai hannu da hannu ne kadai mutum yake iya yafe wani hakkinsa ba hakkin da ba a iya karban sanan ma ana iya yafe shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratun nisa aya 92 wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu ya zama akwai diyya da ya kamata a ba ku saboda kisan wani dan uwa sai dangi suka haɗu suka ce mun yafe kaga ba a riga an kawo diyar a hannu an mika ba amma sun ce mun yafe shikenan kuma sai Allah subhanahu wataala ya karba an yafe ɗin, don haka an soke laifin wannan diya gare su ba lallai ba da ya zama hakki ne wanda za ka iya karba zahiri shi kaɗai ake yafe ba haka nan misalin yafe hakki ya zo cikin suratun bakar aya ta 237 wa in hunna mai kabli an hunna. wa farabtun farabtum hunna fariba kun saki mata kafin ku tara da su bayan an ɗaura aure fanisu ma faratu eh, fanisu eh, ma faratu sun samu rabin sadaki tun da dama ba su riga sun tare ba illa an ya afuna au ya afuwa lazi biye da he okbatun ne sai dai idan matan sun ce mun yafe shi nan sai ka rike sadakinka wa an ta'afu a ƙarabu littaƙwa wala tan sau da fabula bai na kuma inna Allah bima ta'amalu na basir ya'ani al-ibra'u min as-sadaqi idan mace ta ce na yafi sadakin kaga ba dukiya ba ce a hannu da ta karba shikenan an yafi wannan yana littafai da dama na fikihu wanda malamai suke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na sadaka na kyauta ya shafi duk wani hakki bai tsaya ga ainihin sadaka da kyauta din ba wannan dalilin yasa malamai suke bada misali da sadaki suke bada misali da diyya hakki tsakanin mutum da mutum idan ya ce na yafi to wannan hakkin ya faɗi a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma haramun ne musulmi ya sake komawa akan yana neman a bashi wannan ittafaqa ulama wa ala adami jawazi rujui fil ibra'i ba'da qabuli wannan yana cikin al-mawsu'atu fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na farko shafin 144 saqitu la ya'u duk abin da kace na yafe ya faɗi idan ko ya faɗi ba za a koma a ɗauka ba a ka'ida ta musulunci yana littafai da dama kamar misali tuhfatul muhtaj mujallal na 6310 hibatud daini la rujua fihi jazman na yafe bashi to baka da ikon ka dawo kuma har abada to abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe shine kadai kyautar mahaifi gada idan mahaifi yayi kyauta gada yana da damar ya kwaci wannan ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Amr da ya gabata kuma akwai misalin haka din a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a kitabul hiba sahihul bukhari hadisin annuman bin bashir anna abahu atabihi ila rasulillah babansa ya kama hannunsa ya zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ya rasulullah inni nahaltu ibni hadha gulama wannan yaron nawa na masa kyautan bawa na yi ma yaron nan nawa kyautan bawa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu waladika na halta mislahu shin ƴaƴanka duka ka musu irin wannan kyauta da kai wannan wannan yaron naka qala la yace a qala sai yace farji'u ka kwace kyauta ka mayar da kyauta kaga an samu misali haka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah yace kaga ya riga yayi kyautan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka dawo da kyautan ka fasa akwai lafazin da ya zo cikin sayul bukhari da sahih muslim hadisin an-nu'man bin bashir yace tafaddaka alayya abi bi ba'd maliki wanda shi yasa wasu malamai ke cewa ba kyauta ba har sadaka din ma ko da sadaka ce za ka yi ma yaro inda yaron ka ne kana da damar ka kwace saboda lafazin da aka samu na wannan labarin an-nu'man bin bashir yace babana ya bani sadaka na wani yankin dukiyarsa faqalat ummi sai mahaifiyata ana kiranta amratu bint rawaha tace la arba hatta tushhida rasulullah ni bazan yarda da wannan kyauta da kai ma yaro na ba sai ka je ka nemi shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar tana da addini saboda shi mutumin yana da yara da yawa akwai wasu yaran da ya haifa da wasu matan ma an madanta kyauta tace ban yarda ba sai ka nemi shaidar manzon Allah kaga danta aka ba mata ce la ka je ka nemi shaidar manzon Allah saboda abin bai nutsu a ranka ba saboda ita gaskiya tana nutsuwa a rai kuma duk abin da aka yi in ba gaskiya ba bane zaka samu baya nutsuwa a rai fan talaka abi ila nabi sai babana ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam li yushhidahu ala sadaqati saboda ya kafa shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sadakar da ya mai faqala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa a fa'alta haza bi waladika kullihim shin ƴaƴanka duka ka musu irin wannan kyauta da ka yi ma wannan yaro qala la yace a'a qala sai yace fattaqullaha wa'dilu fi auladikum annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kiyaye Allah ku rika adalci tsakanin yaranku ku dinga daidaita tsakanin yaranku shine adalci faraja'a abi faradda tilka sadaqa babana ya dawo sai ya kwace wannan sadaka ya mai da ita akwai lafazin da yanzu cikin sahihu muslim fa qala rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bashiru alaka waladun siwa haza. kana da wasu yaran banda wannan qala na'am fa sai ce a kulluhum habta lahu mithla shin duk yaran naka ka musu kyauta irin wanda kai ma wannan yaro qala la qala sai yace fala tushhidni idan to karka ba da karka kafa shaida da ni fa inni la ashhadu ala jawrin saboda ni ba na shaida akan murdiya ba na shaida akan murdiya wato akan zalunci saboda idan har za ka ware yaron ka guda ka fifita shi ka riga yi masa kyauta to kana zalunta sauran yara saboda babu abin da ya bambanta tsakanin wannan yaron da sauran babu kamar yanda kai ka haife su haka dan kai ka haife shi don haka bai dace ka fifita wani yaro akan wani ba in kayi zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ashhid ala hadha ghairi nemi wani ka kafa shaidar sabani ba sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa'un yanzu kai bashiru kana son yaranka duka ya zama suna maka biyayya iri daya kana so duk yaranka ya zama suna kyautata maka iri daya qala bala yace ina so qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala idan karka yadda ka fifita wani yaro idan ka fifita wani yaro to ba yadda za a yi sauran yaran su kyautata ma saboda ka cutar da su akwai riwayar annu'man bin bashir har yanzu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake i'dilu baina auladikum fi an ku yi adalci tsakanin yaran ku ta wajen kyauta kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi kamar yadda kuke so su yi adalci tsakaninku wato ta wajen biyayyarsu ta wajen tausayi lokacin da kuke bukatar a tausaya muku ya zama duk yaranku suna tausaya muku to ya kamata ku daidaita komi game da yara wanda za ka samu wani yana da yara yana da yara wannan yaron an sashi a makaranta ana biyan dubu goma sha biyar wancan yaron an sashi a wata makaranta ana biyan dubu yaran suna gani kuma suna da hankali to ni kuma makaranta ta dubu sha biyar amma wani kaga dubu dari ake biya mai kaga wannan tunanin yana iya sa su ƙi maka biyayya shi ne abinda manzon Allah ya faɗa yanda kuke so su yi muku kirki su tausaya muku kuma ku ku daidaita ku yi adalci a tsakaninsu duk abin aka ma wani yaro matukar ba larura ba ce to ɗaya yaro masu yan mata ko menene a zama ka da su wanda hadisin yana sahihul jami'i sagiyar hadisi na 1046 kuma labarin annu'man bin bashir mun karanta a littafin nan al-imam bukhari ya kawo labarin a wurare da yawa mun karanta hadisi na 93 mun karanta hadisi na 94 don haka haramun ne uba ya fifita wani yaro akan wani yaro wanda shine abinda al-imam bukhari ya faɗa karara a cikin eh, littafin sa al-jami'u sahih kuma kamar yadda ya kawo hadisin nan anan kuma wanda ita ce fahimtar malamai da yawa hatta cikin tabi'ai al-imamu Al'imamu al Thawri wanda shine mafabar al-imamu Malik da in ka dubi al-muntaka sharh al-muwatta na al-imamu al-Baji mujallal shi da shafi na 92 kuma shine abin da ya shahara shine wanda ita ce fahimtar da ta shahara a wajen malaman sunna a tsawon tarihin musulunci haramun ne uba ya fifita wani ɗansa akan wani Muhammad shi ne kadai ya ce idan ma ya yi kyautan ba ta inganta ba dole a maida al’imam Muhammad abin da ya faɗa kaga ya dace da hadisin manzan Allah saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ne, ya ce ka je ka kwaci manzan Allah ya ce farji'u ka kwace kyautar da kai ya nuna cewa kyautar naka haramun ne bai inganta ba illa dai inda kawai malamai suka samu sabani shine yaya ake yin kyautan tunda yaran naka akwai maza akwai mata shin ana kyautan a daidaita su ne ko kuwa a rabon namiji yana ninka rabon mace daidai da yadda ake raba gado a tsakaninsu al'imamu ahmad yana da wannan fahimta al'imamu malik yana cewa daidai ne a daidaita yara gaba su maza da mata wanda in ka dubi wato littafai kamar sharhul muwatta da muka fada al-imam al-baci yayi magana akai mujallal shi da shafi na 92 ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa har yanzu a mujallal na 31 shafin 276 yace as-sahihu min qawlay al-ulama anna hadha alladhi khassa banatahu bil atiyya duna hamlihi yajibu alayhi an yurda dhalika fi hayatihi idan kai ma 'ya'yanka kyauta banda wasu shi yasa malamai ke cewa ko da zaka ba mu kanka wani abu idan aka haifi wani daga baya matukar ya tashi ya tarar da wannan kyautan sai an marshi ma amma idan kyautan ta lalace kafin a haife shi to ba za a bashi ba an yi ba lokacin yana nan ba amma in ya tashi ya ga kyautan to sai ka marshi ba saboda haka in ka ba ma ɗanka ɗaya mota shi nan washe gari sai matarka ta haifi ta wannan jinjirin yana buƙatar mota ina fata ka gane kama a marar nabi sallallahu alaihi wasallam wa in mata wa lam yaruddahu wa in mata wa lam yaruddahu idan ya rasu fa ba za a kwace ba faradda ba'da mautihi ala afsil qawlayn yana cewa fahimta kashi biyu ne misali ka yi kyauta ga 'ya'yanka sai ya zama kare su wasu 'ya'yan ba a musu kyautan ba shin za su dawo da kyautan ko a'a sai malamai suke cewa tun da ka riga ka su kuma sun karbi kyauta su kyauta ta inganta akwai hadisai akwai eh, labarin na abubakar as abinda ya auku tsakaninsa da aisha Allah ya kara musu yarda malamai suna ba da hujjoji kamar al malik yana ganin idan dai an karbi kyautan kafin a mutu ba za a dawo da shi ba amma abin da ya fi inganci shi ne abin da al'imamu ahmad yake faɗa abin da ibn taimiyya yake magana a kai cikin majimu fatawa idan kai ma wani yaro kyauta kara su kafin yi ma ɗayan to shi wanda aka yi yau kyautan dole ya dawo da kyautan a mai da shi gado sai fa idan sauran yaran sun ce mun yafe fa'atan lillahi wa rasulihi wattiba'an lil lil'adili saboda bin Allah da manzonsa saboda kokarin daidaita yara allazi umira bi wala yahillu lil ladhi fadala an ya'khudha al fadla bal alayhi an yuqasima ikhwatahu fi jami' al mal bil adl an baka wata kyauta babanka ya baka gida ko ya baka mota ya rasu sauran yaran ba a ba su ba kai da kanka ya kamata ka dauko mota ka ce to ga wannan mota tunda ko Allah bai sa za a ba ku bane ma na dawo da ita sai yaran suka ce aje ka mun yafe an gama amma idan ba su yafe ba dole sai an raba wannan mota rabo na gado wanda shi ne abin da ya zo cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam na ibnu daqiq al yana mujallad nabi shafin 444 yana cewa al-hikmatu fi hikimar da take ga haka anna tabdila yuaddi ila al ihash wa tabago asili ne a fili yake duk mutumin da zai fifita wani yaro akan wani yaro ya san akwai aibu wannan yana sa yaran ya zama akwai kiyayya tsakaninsu su ya su idan sun girma wannan zai rika gani wannan fashi ne wanda ubanmu ya fifita a kanmu musamman idan ya lalace daga baya misali su kuma sun samu arziki ta yaushe za mu taimaka mishi wanda ubanmu ya rike shi shi kadai ku kyale shi kaga ya samar da kiyayya ma yaran ba daidai ba ne wa adamin birri min alwaladi liwalidihi yana hana yaro ya yi mahaifinsa biyayya ya girma sai ya samu ka fifita wani daga cikin ƴaƴansa kan shi mimma sadadu bihi ala mani aidan wanda hadisi da hadisai da yawa sun haramta haranta haka musamman hadisin da muka karanta fattaqullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye Allah wa'dilu baina auladikum kaga wannan kalmar ta isa ta nuna maka cewa haramun ne ka fifita wani yaro akan wani yaro wattaqullaha fattaqullaha wa'dilu baina auladikum wanda hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim fa innahu yu'zinu bi anna khilafa taswiya laysa bi taqwa idan ka ce ba haram bane sai a ce to idan mutum bai daidaita ƴaƴansa ba kaga bai bi abinda annabi ya faɗa ba at-taqwa kiyaye Allah kaga bai kiyaye Allah ba rashin kiyaye Allah ko haramun wato wajibi ne musulmi ya zama to yana kiyaye Allah subhanahu wata'ala yana daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani a suratul tahrim aya ta shida ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ku kiyaye kawunanku ku kiyaye iyalanku daga shiga wuta kaga ka kiyaye ƴaƴanka daga shiga wuta ta ya za a yi ka tsare ƴaƴanka ka yi ƙoƙari ka daidaita su don in ka fifita wani akan wani to ka samar da adawa wanda adawa nan za ta kai su ga wuta wanda kai ne sababinsa in ka zo fatawa islamiyya mujallar nauku shafin talatin ibn usaimin yana da wannan fahimta yana ma littafinsa a sharhul mumtir yana cewa hazal ladhi zakarnahu fi ghayri nafaqatul wajiba amma nafaqatul wajiba fa yu'ti kullu minhum ma yastahiqu idan ya zama ta wajen ciyar da yara ne fa ba a daidaita su me yasa ba za a daidaita ba saboda abincin da jinjiri yake ci ba ɗaya bane da abincin da wato yaronka da ya girma yake ci ba ɗaya bane abincin su daban ne idan ko ka kawo abincin yaronka wanda ya riga ya balaga ka ce shi za a ba mu wancan jinjiri to kaga bai dace da shi ba saboda haka ana ciyar da yara ne gwargwadon yanda halinsu ya bukata sannan idan rashin lafiya ya samu wani yaro to a wannan lokaci yana da bukatar taimako wanda shi kadai ne saboda haka don kayi jinyarsa ba a ce ka fifita shi wato idan larura ce ta ciyarwa ko ta rashin lafiya wannan babu zalunci babu zalunci amma misali ta wajen karatu ba larura ba ce ɗanka guda ka kai shi landan ya yi karatu ba larura ba ce tun da a nan ma zai iya ko? a nan ma zai iya amma ka kai shi landan to ɗayan fa ko da zai je landan ba sai a lissafa wannan kuɗi a bashi wanda shi ne tun ba larura ba ce don ba abinci ba ne ba abinci ba ne ba rashin lafiya ba ne wanda kuma ba dole ba ne sai ya tafi landan ya yi karatu فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج kamar misali yaronka guda ya kai aure saboda ka sai ka taimaka mar da abin da zai yi aure wannan bai shafi sauran yaran ba saboda shi ya kai aure su ma in sun kai aure za ka musu idan ba su kai wafa ba za ka musu ba saboda ka yanayin da ya sa ka taimaka mar saboda ya kai aure don haka ba a cewa don kayi masa hidimar aure sai ka ware irin abin da ka kashe ka ba mu kowa wannan kamar yadda muka ce yana a sharhul mumti yana mujallar na hudu shafin 597 saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam farji'uhu ka dawo da kyautan ka kwace kyautan wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar manzon Allah ya ce a kwace kaga ya nuna cewar dole ne idan ma an samu hakan a mayar da shi shi yasa ibn hajar fathul bari yace al'adlu bainal auladi fil hiba ayi adalci ta wajen kyauta ga yara yana daga cikin matsalolin da malaman sunna sun yi sabanin fahimta a kai amma a filin yake saboda bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin an bin bashir hujjatu man awjabahu hujja ce ga malamai da suke ganin dole ne ruju'ul walidi fi ma wahaba lil walad mahaifi ya koma ya karɓe kyautan da ya ba ɗansa an samu hujja saboda hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suke bambanta sadaka da kyauta amma in ka haɗo hadisai din hadisan annuman bin bashir zaka samu akwai lafazin da yake cewa mahaifina ya min sadaka a wani lafazi ya mar kyauta sai ya zama duk ɗaya ne saboda ka ba bambanci tsakanin kyautan da sadaka amma wasu malaman da cewa fala yarji'u fi sadaka li annahu yuradu biha thawabul akhirah ai bai kamata ka koma ka kwace sadakar da ka ba ma yaro ba saboda niyyarka ka samu lada ne a lahira to sai ibn hajar yace to dai ga hadisi an zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin yaro yace nayi madana dinnan sadaka manzon Allah yake ka kwace magana ta gari babu malami gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata la yahillu li rajulin yu'ti atiya aw yahabu hiba fayarji'u fiha baya halatta ga wani mutum bayan ya bada kyauta ya sake komawa ya karba wannan kyauta illa alwalida fi ma yu'ti waladahu sai dai kyautar da mahaifi yayi ma ɗansa wanda hadisin yana sunan ibnu majah sunan abu abi daud hadisin abdullah bin abbas hadisin abdullah bin umar hadisi ne wanda ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan sai wasu malamai ke ganin akwai bambanci tsakanin kyautar miji da mata idan mutum ya yi wa matarsa kyauta ba shi da ikon ya koma ya karba wannan ya sa ake cewa idan aka samu hul'u tsakanin miji da mata sadakinsa kadai za ta dawo da shi kuma ko da sadakin bashi da yawa dama lokacin da suka yi aure sadakin naira ɗari ne to idan kuɗi ya zo naira ɗari za ta ba amma bashi da ikon ya kirga duk kyautan da ya mata kyautan da ya mata ya ba ta gado ya mata kaya da sauran fece duk adawamin da shi ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ba daidai bane ka koma ga kyautarka shi miji haramun ne ya koma ga kyautar da yawa matarsa amma ita mata fa alimamu malik ya ce tana da damar ta ce ta fasa kyautar dai dalili wannan yana cikin hashiyatu limamin da suke a mujallar shafin dari da goma sharh muntah al-iradat yana fathul bari alimamu malik ya ce saboda miji yakan takura wa mace har ta kai ga yafe wani haikinta misali ya yi watsi da ita matarsa biyu ya yi watsi da wannan ya tare wurin wancan da ranta ya ji ta ce na yafe ma zaman nawa kai ta zuwa can kaga ta yi kyauta ne ba da son rai ba saboda haka sa idan an zo gaban alkali al'imamu malik ya ce in ta ce na fasa ta ya ce eh an yarda saboda dama dole aka takura mata sai da ta yi wannan kyautar ba da son ta ba amma shi miji ba shi da ikon ya koma ga wannan kyautar haramun duk kyautar da ka ba wa matarka ba za ka amsa ba misali da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam misali da rayuwar manzon Allah kamar yadda ibn hajar ya bada cikin fathul bari uh, mujallal na biyar shafin 217 yace wasta'adana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyyu nisa'ahu an yumarriba an yumarraba fi baiti aisha manzon Allah ya nemi izinin matansa rashin lafiyarsa na ajali saboda ana daukansa daga ɗakin wannan akai ɗakin wancan daga wancan akai wancan sai manzon Allah ya ce wa matan ina neman izinin ku ku kyale ni in zauna ɗakin Aisha mana maimakon dauke daukan nan da ake ne suka ce mun yafi kaga sai ya zama sun su da kansu suka yafi hakkin su wanda shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo tarjuma akan mace na da ikonta ta yafi hakkinta ko ba ta da ikon ko ba ta ce na fasa la saboda wannan hakki ne nata an nemi izini ta baya ya kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wa wajhu dukhulihi fi tarjuma anna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa habna laha mastahaqqaqna min al-ayyam dama suna da rabon kwana sai zama duka sun yi kyautar rabon su ga Aisha Allah ya kara mata yarda wa lam yakul lahunna fi zalika ruju'un ay fi ma maba misali da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai warke sai su ce to zaman da kai a ɗakin aisha yawan kwanakin da sai kayi a ɗakunan ba ba su da iko saboda ai da masu suka ce sun yafi yana kama da mutum ya yi kyauta ya koma ya karba wayan kana lahunna ruju'u fil mustaqbal amma a gaba suna da iko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya warke sai su ce to ai ya rasulullahi ka warke sai a dawo rabo suna da iko dama ai ya sai na baya ne bayan ba kuma yafewar ya ta'allaka da rashin lafiyar amma ita mace tana da damar ta dawo ta nemi wato um, ta fasa kyautanta abinda ya zama da kanta ta yi ba an nema ba wanda shi ya sa malamai suke bambantawa wannan miji ne ya nemi matan ta ce ta yafi wancan matacce da kanta ta ce wa mijin na yafi ba tare da ya nema ba in ka duba fatkul bari ya yi magana a kai bayanin salaf kamar al'imamu zuhuri kamar su al'imamu malik abinda suke fada akwai maza da ke takura wa matansu ta kai ga har sai matan sun yafi haƙƙinsu bisa ga wannan dalili yasa aka ce ita mace babu laifi don ta ce ta fasa kyautan da ta yi amma aka akasarin wasu suna suna cewa har ita din ma ba daidai ba ne ta koma ga kyautan saboda yana karo da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma don allah ya hana mutum ya bada kyauta ya koma gare shi adamun ruju'i min aljanibaini mutlaqan kada miji ya koma ya karbi kyautan da yawa matarsa kada mace ta koma ta kwace kyautar da ta yawa mijinta wannan shine abin da ya fi inganci wanda yana cikin hashiyatul imam da suki mujallar na shafi na 110 sauran yan uwa sauran uwa kamar yadda aka ce kana da damar ka kwace kyautar ɗanka, to yan uwanka fa baka da iko ɗa ne kawai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yaronka ne kaɗai kake iya kwace kyautar da ka bashi amma ƴan uwanka kamar ƙaninka kamar wanka baka da wannan iko haramun ne musulmi ya kwace kyautar da yamma wani ko da ɗan uwansa ne yana cikin littafan hadisi da yawa da littafan fiqhu kamar misali bayani al-Imam Shawkani littafin durarin mubiya sharhu durar bahiya yana cewa yi shara'u kabuluha wa mukafatun alaiha ta juzu bainal muslim wal kafir eh, halal ne a samu kyauta tsakanin musulmi da kafiri halal ne a samu sadaka tsakanin musulmi da kafiri wato musulmi ya ba mu kafiri sadaka ba laifi ba ne to kyautan kuma a sake kwacewa ba ko da sadakan ga kafiri haramun ya harumun ruju'u fiha haramun ne ka koma ka kwace kyautar da kai ma ko da kafiri saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita shi wato ga ainihin musulmai kawai ba duk wanda ya bada kyauta haramun ne ya koma ya kwace wannan kyauta Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك